This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. A jiya Asabar ne shugaban Amurka Donald Trump ya sanya hannu akan wata doka da ke ɗora harajin kashi 25 cikin 100 akan kayayyakin da ake shigowa da su daga Canada da Mexico da kuma kashi 10 a cikin 100 kan kayayyakin China wanda za ta fara aiki a ranar Talata a cewar fadar White House. Canada da Mexico suna ba da damar kwararren bakin haure da muguwar kwayan nan ta fentanyl a cikin kasar mu kuma tana kashe Amurkawa in ji sakatariyar jarida a fadar White House Caroline Levitt yayin wani taron manema labarai. Trump wanda ya yi hutun ƙarshen mako a gidansa na mar lago a jihar Florida bai shirya yi wa manema labarai magana ba. Yayin da kayayyakin Canada za su sha harajin kashi 25 cikin 100 trump ya ce zai ɗora kashi goma ne a kan ɗanyen man Kanada, makamashin da ake shigowa da su daga mexico yana cikin kayayyakin da aka ɗora wa harajin kashi 25 cikin 100 firaministan Kanada mai barin gado justin trudeau ya ce ƙasar za ta mai da martani a hali da ake ce kuma ma'aikatan harkokin wajen amurka ta faɗa a jiya asabar cewa za a dakatar da shirin shugaban ƙasa na tallafin yaƙi da cutar kanjamau pepfar wadda ke kan gaba a yaƙi da cutar kanjamau a duniya da nuna jin kai domin ceto rayuwar bil'adama a wannan lokaci da aka dakatar da ayyukan jin kai ga kasashen waje na kwanaki casa'in sa'o'i bayan rantsar da shi a ranar ishirin ga watan janairu shugaba donald trump ya bada umarnin dakatar da tallafi ga kasashen waje domin sake duban lamarin ko sun yi daidai da manufofinsa na kasar waje amurka dai ita ce babbar mai bada tallafi a duniya hamas ta mika 'yan isra'ila guda hudu da take garkuwa da su a jiya asabar saki na baya-bayan nan a cikin jerin musaya karkashin yarjejeniyar tsagaita wuta da zammar kawo karshen yaki tsakanin isra'ila da kungiyar 'yan bindigan falasdinawa an miƙa wani bafarancin isra'ila ofer calderon mai shekaru 54 da kuma yardin bibas mai shekaru 35 ga red cross a garin khan unis da ke kudancin gaza kafin suka koma isra'ila bayan sa'o'i an sake ba amurken isra'ila keith seagal mai shekaru 65 a tashar jirgin ruwa ta gaza an sace bibas ne daga kibbutz near oz a ranar 7 ga watan oktoba shekarar 2023 lokacin da hamas ta kai harin ta'addanci akan isra'ila tare da matarsa shiri da 'ya'yansu maza biyu a ariel mai shekaru biyar da kuma kifir mai shekaru biyu sai dai makomar iyalansa na cikin rashin tabbas a jiya asabar isra'ila ta amince da sako fursunoni 90 a musaya ta hudu amma wata kungiyar rajin kare falasdinawa ta ce adadin mutanen da ake sa ran za a sake su a cikin wunin ya kai 183 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jiragen yakin amurka sun kai hari a kan kungiyar isis da ke kasar somaliya inda suka kai farmaki kan abin da jama'ai suka bayyana a matsayin tungar manyan jama'an kungiyar a yanki mai tsaunuka shugaban amurka donald trump ya sanar da kai farmakin na ranar asabar a shafukan sada zumunta yana mai bayyana lamarin da auna babban mai shirya kai hari na isis da sauran 'yan ta'adda da ya dauka kuma yake jagoranta waɗannan masu kisa da muka samu sun ɓoye a cikin kogo suna yin barazana ga amurka da ƙawayenmu in ji trump hare-haren sun lalata kogo da suke ciki sun kuma kashe 'yan ta'adda da dama ba tare da cutar da fararen hula ba a ƙarshe rundunar sojin ukraine ta faɗa a jiya asabar cewa sojojin ƙasar rasha sun kai hari a wani ɗakin kwanan ɗalibai da ake shirin kwashe mutane a ciki a yankin kursk na ƙasar rasha da ke hannun dakarun ukraine babban hafsan sojin kasar ya fitar da wata sanarwa da ta ce wani bam da rasha ta harba ne ya afka wa ɗakin kwanan ɗaliban da ke garin sudza da ke kan iyakar ukraine da yammacin ranar asabar wannan harin na ganganci ne a lokacin harin jama'ar yankin da dama ne ke cikin ginin suna shirin tashi daga wuri in ji sanarwar bangaren rasha sun san cewa fararen hula ne kawai da mazauna yankin ciki har da mata da yara ne suke cikin ginin Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba. Social media duniyar matasa. miya da alkhairi da zamba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo sunana Halima Abdulra'uf jagorar shirin. Madalla a yayin da ake ci gaba da tafka muhawara mai karfi baya ga cece ce a game da taron alkur'ani mai tsarki a dandalin sada zumunta. Shirin na wannan makon ya mayar da hankali ne akan ra'ayoyin matasa a shafukan sada zumuntan da kuma sharhin shehin malami a game da batun. Taron alkur'ani na Najeriya wanda aka yi wa lakabi da Quran Convention ko Festival wani taro ne da ake shirin yi a ranar 22 ga watan Fabrairu na shekarar nan da nuna farin ciki ga ɗabbaka ilimin alkur'ani a Najeriya a cewar waɗanda suke suke shirin yin taron a bisa bayanan da ke shafin yanar gizon waɗanda suke shirin yin wannan taro wato www.quranconvention.com ya samo asali ne a bisa karfafa imani ilmantarwa da neman a ƙara haɗa kai tsakanin al'ummar musulmi daga ɓangarori daban-daban na najeriya ko menene al'ummar najeriya musamman matasa musulmai ke cewa dangane da wannan taron ga wasu ra'ayoyi sunan aliyu mazaunin abuja tunani na akan wannan quranic convention da za a yi watan gobe abuja ba wani wanda shi ne masalaha a cikin abin da yake dawo mana al'umma abin da ya fi dacewa shi ne malaman nan malaman addini ne malaman sunna ya kamata a ce sun yi tunani ya wuce haka a yi abin da ya dace mutane su zauna ko daga ina suke a yi karatun kur'ani allah zai ji mu allah zai karfa kuma taruwa abuja nan shi kanshi matsala ne saboda zai haɗa mutane wayansu mutane a kowane za su da mugun abu wayansu za su da kyakkyawan abu fata amma kowa ya zauna wurin da yake karatun kur'ani allah zai karfa abubuwan da suke damu mu a cikin al'ummominmu ya wuce a zauna a zuwa haɗa abuja a karatun kur'ani Bugu da tare mu tsira tare a kan abubuwan da suka fi damun mu talauci ne rashin ilimi ne rashin kula da abubuwan da allah ya ce a yi shi ne yake damu sunana abdulbasid musa taron quranic festival i think it's a good thing and a bad thing depend on yadda ka kalle shi in ka kalle shi a barin siyasa abu ne da kasancewar yanzu ana ganin zaɓe yana ƙoratuwa so abu ne da gwamnati za ta iya amfani da shi wajen kamfen ɗin zaɓe ganin yadda aka yi amfani da malamai da addini a zaben da ya gudana su. A wani bangare kuma ga abin da wasu fitattun mutane a dandalin sada zumunta ke cewa. Sunana Rayyan Childe ra'ayina game da wannan Qur'an festival din wanda ake son tara mutane mahaddata guda dubu sittin shine mun sani dai a matsayinmu na musulmai cewa na hula Qur'anun Karim cewa wannan Qur'anin babba ne Mu bamu da abin da ya fi Alkur'ani amma abin da nake dubawa shine ne gaskiya akwai maganganu da yawa a shashin sada zumunta da ake yi na a'a shin ya halatta bai halatta ba ai daidai ne ba daidai ba ne ni wala ba ma wannan bangaren nake kallon abun daga shi ba abin da nake duba shine ka tara mutane dubu sittin su taho daga garuruwa daban-daban su haɗu a abuja su koma garuruwan su nan ba ƙaramin kuɗi yake bukata ba za a kashe kuɗi ne sosai kamin a tabbatar da haka ya faru to kuma abin da nake ganin shine a yanayin lokacin da ake ciki kasar nan ana cikin mawuyacin hali kowa ya sani so gaskiya a ce za a ɗauki kuɗaɗe da yawa a kashe su domin haɗa taro ina ganin gaskiya akwai buƙatan su a wurare daban-daban sunana ibrahim waziri wato game da maganan shi quranic convention ni ina ganin wajibinmu ne mu ije zace-zace sannan kuma mu amince a babin adalci da abin da su waɗanda suke mana bayanin wannan taro suka ce mana shine ainihin makasudin yin taron in kuma muka duba waɗannan abubuwa da aka lissafto mana za mu ga abubuwa ne masu kyau dibi da tasirin ƙur'ani a rayuwan ɗan adam tun daga ƙarni na bakwai zuwa yau musulmi da wanda ba musulmi ba kusan duk wani tsarin zamantakewa da siyasa da diplomasiya mai kyau da ɗan adam yake takama da shi a yau za ka samu ƙur'ani ya taimaka wurin inganta shi. Madalla yanzu lokaci yayi da za mu sada ku da fitaccen malamin addinin Islama wato Sheikh Ibrahim Duguri wanda zai mana bayani akan wannan batu ta fuskar addini. so alhamdulahi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa alƙur'anin nan ya yi mana jagora har zuwa gidan aljanna. Abu na farko dai wannan cece kuce da ake ta yi a kafafe daban-daban musamman yanar gizo dangane da abin da ya shafi wannan taro da ake sanyi na Quranic Festival ko ma da wani suna aka kira shi. To mu a babin addini tun da shi addini abu ne wanda yake bai amsa sunansa na addini sai idan yana da dalili daga aya na alkur'ani mai girma kai tsaye ko kuma sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama ko kuma wani abun da magabata waɗanda ba su saba wa sunnar ba suka aiwatar. To a zahirin gaskiya babu wannan a cikin addinin musulunci duk da dai an danganta abin da alkur'ani amma babu a cikin alkur'ani Qur'ani din inda aka ce a taru a yi wani qur'anic festival aya nasance kenan cikin nassi na alkur'ani mai girma sannan kuma a hadisai ko sunar manzo sallallahu alaihi wasallama babu wani wanda yake hadisi wanda yake ya tusgo kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda yake magana ko umarni ko aka ga an taɓa yi ko an ji labari dangane da ainihin wato rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wadda shi aka sauka masa da alkur'ani akan abin da ya shafi wannan qur'ani conference ko kuma festival Na'am, Malam shin a bangaren magabata fa an taɓa yin irin wannan taro? Magabata waɗanda su ake koyi da su, su ma ba a taɓa ji a tarihi sun kira mahaddata alkur'ani ko kuma su mahaddatan sun taru sun zauna sun tattauna ko kuma sun yi ta karance karancen alkur'ani cewa wannan ya kawo fasaharsa wannan ya kawo gwanintansa domin a nishaɗantar da mutane da alkur'ani da sunan addini to wannan babu shi wannan ita ce magana ta gaskiya abin da ya shafi aya ko ainihin hadisi ko kuma wasu magabata. To masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya Amurka. Yanzu bari mu sake komawa ga Sheik Duguri. Malam a ganin ka menene musabbabin ci gaba da cece ku ce akan wannan taro mai gabatowa. Abin da ya sa maganganu suka yi zafi kwarai da gaske shine na farko jama'a kansu ya waye. Duk abin da za ka kawo musu na addini to yawanci sai kana da dalili. Ka kawo dalili irin yadda na muka ambata din nan to sai ka ga jama'a sun amshi abin cikin sauki sannan ana tsoron danganta wannan abin da harkokin siyasa kuma ake so a yi amfani da wasu maluma na addini ganin cewa yanzu babu waɗanda suka yi saura wajen daraja da mutunci da ake ganin su da shi a cikin ƙasa kamar malaman addini to sai zamana akwai zargi mai ƙarfi cewa so ake so ɗin ma a kawo wani abin da zai raba kansu kuma akan abin da suka ba da gaskiya wato suka yi imani da shi shine littafin Allah to kaga tun yanzu alamomi na nuna cewa in haka din ne to babu shakka waɗanda suke da wannan manufafa sun fara cimma bukatunsu ko burinsu domin an samu rarrabuwan kan da yawa waɗanda ba su yadda a yi ba hujjojinsu shine babu shi cikin alkur'ani babu shi cikin sunnar manzo sallama babu shi kuma cikin tarin magabata waɗanda suka taɓa yin waɗannan abubuwa sannan kuma waɗanda su suka ce sun amince da abun. to su kuma suna danganta shi da cewa ai taro ne kawai wanda za a yi shi kamar kowane taro alhali kuma a hankalce sai mutum ya ga cewa waɗanda duk za a gayyata fa a gurin ba 'yan garin bane ne baƙi ne za su zo daga sassa daban-daban na kasar. Na'am malam mutane na da ra'ayoyi daban-daban akan wannan al'amari ko za ka yi mana ƙarin bayani. Wasu mutane har yanzu sun kasu da wani tunani daban-daban cewa idan ma addu'a ce ake so a yi wa ƙasa to akwai hatsari a ciki domin sukan kawo hujjoji da abin da ya faru a wannan ƙasa mu ta Najeriya a shekara ta dubu ɗaya da da tara shida. ta yadda aka taɓa taruwa aka ce za a sauƙi alƙur'ani sau miliyan guda don saboda Allah ya kawo maslaha da sauƙi da kuma duk wanda ke shiga da hannu a cikin matsalolin ƙasa Allah ya yi maganinsa ta yadda shi Allah ɗin ya ga dama to kuma an yi wancan karatun sau miliyan guda kuma an ga abubuwan da suka faru to yawanci wasu jama'a suna jin tsoro na waɗannan abubuwa ka su maimaita kawunan su to irin waɗannan da yawa lallai ya kawo saɓani da cece kuce a tsakanin ba ma matasa ba kawai al'ummar ƙasar ma gaba ɗaya musamman wanda suke da'awar malanta ta addinin musulunci to ya shek wani kira za ka yi wa al'umma a daidai wannan lokaci musamman ma malamai to anan ni kiran da nake yi ne duk abin abin da za mu yi ya kamata mu sani na farko malami kowane ne malantarsa da kuma shahararsa ta hanyar addini shi ya sa ya zama ake sauraronsa kuma ya samu ɗaukaka amma idan malami zai saki hanyar da aka san shi kuma wannan ita ce ingantacciyar hanya da bata da lokacin karewa wato ma'ana gadon annabawa ta hanyar riko da sunnar su da kuma ainihin karantarwa annabi sallallahu to in dai har malami saboda wata bukata gaskiya al'amura sun fa rikici haka ina kira ga iyaye iyayenmu malamai da cewa musan mu kuma duk inda al'umma ta lalace ba su da gurin da za su kai kuka illa ga malamai. Na'am muna godiya ya shek. Duk da cewa wasu na kallon taron alkur'anin a matsayin wani abu na kafa tarihi wasu kuma na ganin cewa bai kamata al'umma su bari 'yan siyasa su yi amfani da wannan dama wajen sake yaudarar su a zaben shekarar bakwai ba. To masu sauraro gaba ɗaya kuma anan za mu kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sakataren murya Amurka. Sai kuma Sheikh Ibrahim Duguri da sauran waɗanda suka bayyana ra'ayoyinsu a cikin shirin. Ni Halima Abdulrauf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam. Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. Barkanmu da safiya masu saurara na sunana Reverend Abuza Allanana daga Gwantu cikin ƙarama hukuma ta Sanga Local Government Kaduna State. Da safiya nan muna karantawa cikin littafin Matta Sura biyar aya bakwai. Maganar Allah na cewa albarka ta tabbata ga majiyan tausayi. domin su ma za a ji tausayi su ina so in yi magana akan jin tausayi jin tausayi tausayi hali ne mai kyau tausayi hali ne wadda Allah ke bukata duk mabiyarsa su kasance da shi gama a littafin Luka Sura shida aya talatin da shida littafi na cewa ku kasance masu tausayi kamar yadda mutane aikinsu rashin tausayi ne yakan sa shugabanni su yi rashin adalci ga mulka mutanensu domin haka ina kira da babban murya mu zama masu tsoron allah mu sa tausayi a zukatanmu mu kuma tafiyar da al'amura cikin halin tausayi domin tausayi na bayyana tsoron Allah a cikin mutane ta wajen tausayi ne za a iya bunƙasa zaman lafiya a ƙasa. ta wajen tausayi ne za iya biya wa mutane hakokinsu har kowa ya zauna a walwala yana ta farin ciki yana ta godiya Allah ya sa mu zama masu tausayi Allah ya sa mu zama masu tausayi Allah ya sa albarka amin amin madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. Tare da ni Hauwa Umar, shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne akan matsalar yoyon fitsari. 大步迈，我骑着骏马走天外。 Vesico vaginal fistula wato VVF wanda ake kira da yoyon fitsari a Hausance. Matsala ce da ke aukuwa idan aka samu rami tsakanin mafitsara da kuma matattarar fitsari. Kuma wannan na ɗaya daga cikin matsalolin kiwon lafiya da ke shafar mata musamman wanda suka fuskanci wahala a lokacin haihuwa. Dr. Halima Bello likita ce da ke kula da mata wato gynecologist kuma kwararriya a bangaren VVF ta yi mana ƙarin bayani game da cutar da kuma abubuwan da ke haddasa ta. Abin da ke jawo yawan fitsari labarin nan shine mace ta yi naƙuda mai tsayi bata samu ta haihu ɗan nan ba wani lokaci ma ɗan ma yana mutuwa cikin ciki to sai kiga kan ɗan nan sai ya matse kan wajen fitsarin nan ko wajen bayan gida in kan bebin nan ya dade a wurin yana matse wannan wurin sai kiga wurin nan sai ya zo ya kamar tsatsa na za a ce ko something like that sai in ya dade a wurin nan sai kiga wannan wurin a hankali a hankali ya yi rami to wannan ramin da zai yi jakan inda fitsari ke taruwa da ake ce ma blada ya bule kinga fitsari zai ta fitowa ta wurin to kafin ka sani sai ka mace ba ta iya rike fitsarinta ko kuma a samu buliya ga wajen bayan gida sai ga yoyon bayan gida akwai wanda zake ga kuma wasu an yi musu yanka domin wai a ƙara mace sai a ce a'a wannan mai gidanta baya iya saduwa da ita a ƙara ta domin ya iya saduwa da ita garin ƙarin sai su je sai su yanke inda bai kamata su yanke ba ko kuma a ce a mace tana da ciki a ƙara ta domin aka ƙara ta sai inda dan zai fito zai da buɗuwa sai dan ya fito da sauki wannan ma shi ma sai a je a yankan da bai kamata a yanka ba a kokarin da ake yi na shawo kan wannan wannan matsala ta yoyon fitsari a Najeriya. Gidauniyar Bashir Fistula Foundation tare da haɗin gwiwar babban asibitin Gwarinfa da kuma sauran masu ruwa da tsaki sun fito da wani tsari na yi wa mata da ke fama da wannan matsala ta yoyon fitsari aikin gyara kyauta. Victoria IV ma'aikaciya ce a gidauniyar Bashir Fistula Foundation. Mata da suke da matsalar yoyon fitsari ɗin nan, so muna kawo su asibiti muna kula da su, ana musu aiki kyauta ba sa biyan komai. Muna so mu lura da su, so da su kuma su zauna a unguwansu su masu san wai suna jin daɗi ba wai ko ina suka je ba mutane suna su kallon su kamar ah, wannan ana wari wannan ana wari so muna dai so dai su masu ji daɗin zama da mutane. Ta yaya ma kuke yi har ku zakulo wa'yan matan nan da suke fama da wannan matsala ta yoyon fitsari? Muna da mobilizers muke kiran su suna cikin unguwa ɗin nan so za mu gaya musu sai su gaya ma mutanen nan nasu ko su shiga gida gida gida ko su gaya ma mai unguwa wai da Allah ga abin da suke nema ko masallaci ko coci ga abin da suke nema sai a yi ma mutane magana so kin muna neman mobilizer da suke unguwa so da sun san yanayin unguwa din sun san mutanen unguwa din yawa haka so su ne suke taya mun neman su sai kuma muna social media um, advertisement too sun akwai lokutan da ake yin wannan aiki ko kuma kowane lokaci ne ake in kun samu matan nan sai a kawo su asibiti domin a yi aiki. eh a ba kowane lokaci ba dai muna ta tara su ne mm. so kamar after wata biyu ko uku mm. yawa mun tara su ne za a yi aiki kamar wani irin kalubale kuke fuskanta a aikin nan naku gaskiya neman mutanen ne akwai wuya ma fa neman mutanen ko da mm. mobilizers din ma akwai wuya neman mutanen da mutanen nan ba ba malaria bane ba wai zaki gansu kawai suna zuwa asibiti sun su kawai sun kulle kansu a gida wuyan neman su ne abu din dan kuma muna neman in za mu ma samu su mutane ma da za su taimaka mana su sa mana hannu mu kara mu samu mata da yawa ma mu kara taimaka kansu mm. dan ah, mun gama um, ah, bayan surgeries din muna so muna eh, rehabilitation so mu koya musu ah, aikin hannu so nan sun je gida yawa in sun mm. je gida ba za kawai su je su zauna ba za su dan samu abin yi dan yawancin su yanzu ba sa komai after surgeries din muna so mu ba su dan su koya wani abu dai so that rayuwa ya fara kuma yawa wayan sun su kuma tsoro suke ji mm. mm-hmm, tsoro suke ji a je a yi musu aiki wayan su sun yi aiki fiye da tso daya sun yi aiki kamar so biyu so uku so wayansu sai su sun gaji ba sa so kuma so amma dai muna gaya ma mata da Allah ba abin tsoro bane kawai su zo ba wai za su biya wani abu ba so za mu taimake su Zainab Aliyu Jafar daga jihar Zamfara ɗaya ce da ke fama da matsalar tun daga haihuwa kin taba aure a'a an taba miki wani aiki domin gyara eh so hudu to yaya kike ji yanzu a ranki kuma wani fata kike yi Ina jin daɗi kuma ina roƙon Allah ya kawo mani ƙarshen wagga matsalar. Muna farin ciki yadda aka kula da mu da yadda za a ba mu abinci ko hotel iyaka kenan cikin tsabta abinci mai kyau muna godiya. Dr. Halima Bello ta yi ƙarin bayani game da yadda jarirai ke samun wannan matsala. Wasu zaki ga tun da Allah ya harke su wani gu bai gama developing da kyau bai gama ta girma da kyau wurin bai gaban gaba sai kiga an an haifa sai ga wurin saboda bai gama developing ba an da dai Allah ya halicce shi kenan sai kiga tana yoyon fitsari saboda abin da ya kamata su naman da su fata da ya kamata ya rike wurin bai gama girma ba ana kan samun haka amma wai na ɗaɗɗaya ne a cikin da yawa ko kuma ke ga wanda Allah ya haife su suna da wani ciwo daban kamar irin masu ana ce musu spina bifida suna da ɗan rami a bayan ƙashin bayan su to ana ce musu masu spina bifida to su nan su saboda inda aka halitto su ba su iya rike fitsari wasu ba su iya rike ma fitsari da bayan gida sanawiya ta yi mana bayanin yadda ta samu wannan matsalar da kuma irin famar da ta yi To daga wajen haihuwa ne same ta. Kin daɗe kina naƙuda ne me ya faru ki bani labari? Kwana ɗaya ne ran na biyu aka kawo ni asibiti daga rana aka zo aka cire ɗan. To wurin cire ɗan ne da an ka zuwa bayan an samu ruba bayan an cire za a sallama ta ana cire aka sai an ka gayo in hitsari. Daga nan an ka rubuta man takarda an ka tura ni asibitin Farida ma'ana Zamfara. Shekara nawa kenan da wannan matsala ta same ki? To yanzu a sai ta yi shekara biyar. Biyar. Mm. An taɓa miki wani aiki kafin wannan? Eh an taba yi mashi na na hitsari ya kai hudu yanzu wannan da za a miki shine na biyar zai zama na biyar kenan mm, mm. kin fuskanci wani ko tsangwama ko musgunawa daga wajen mai gidanki bayan wannan matsala ta same ki a gaskiya ban samu matsalar komai da miji na ba da iyaye na lahiya lo ba tsangwami ne ba a man komai ba wani fata kike da shi yanzu eh, bayan wannan aiki yanzu ina fatan alkali Allah ubangiji ya sa wannan aiki ya zama na harko na ƙarshe muna godiya Shamsiya Ahmad uwa ce da aka yi wa yarta wannan aiki ta yi bayanin yadda yarta Sa'adatu mai shekaru goma sha biyu ta samu wannan matsala saboda da tana karama an mata irin kaciyar nan da ake ma yara mata to daga nan muke zaton matsalan ya fara amma ba mu sani ba sai da ta fara girma bayan tana girma sai muka ga lokacin da ya kamata a ce ta bar fitsari a jiki sai kuma tana yi sai muka fara zuwa asibitoci ana bincike akai ba mu dai gama bincike a asibitin da muke zuwa ba sai kuma muka ji wannan wata tana irin masu rigakafin na yara tana yawo a gidaje ita ta kawo mana wannan tana tambayar mu ko muna da me wannan matsalar sai na bata labari akan wannan yarinyar sai ta ce to za a zo a ga yarinyar sannan za a sa mana rana wanda za mu zo asibitin nan domin a gwada ta a gani idan matsalar da suke nema ne to za a mata aiki a kai idan kuma ba irin wanda suke nema ba ne sai mu je mu ci gaba da neman maganin mu a wasu asibitoci to dalilin da muka samu wannan aikin kenan kuma yanzu ta samu lafiya bayan an mata aikin iyaye kika ga yanayin jikinta to gaskiya alhamdulillah yanzu tunda yanzu ba ta fitsarin a jiki in ta samu lafiya in tana ji za ta je ta yi da kanta ta daina yi a jiki kyauta ne aka mana aikin ba a karba ko sisi ba har da magani duka ana ake bamu har da abinci ma duk ana ba mara lafiyan shi sa'adatu sani shekara na goma sha biyu tun da aka miki aikin nan yanzu yaya kike ji a jikinki lafiya kalau nike ji hmm? lokacin da matsala nan ta same ki kina zuwa makaranta ne ko ba iya zuwa makaranta in na je makaranta kowa yara suna kyamana suna wucewa ni kuma abin yana bana haushi. To amma yanzu da kika koma makaranta ya kike ji? Ina jin daɗi. Dr. Halima Bello ta yi ƙarin haske kan yadda ake iya samun cutar sakamakon yankan gishiri ko kaciya da ake yi wa yara mata. Ma wasu matan suna yara sai a masa wannan kaciyan shi mai kaciyan sai je ya kwashe wajen fitsarin gaba ɗaya sai a yanke shi a kwashe wajen fitsarin kin ga sai shi ma ya ja masa yoyon fitsari. So da yawa muna samun irin wannan yara wasu ba da tun suna shekaru shekaru biyu shekaru uku sun samu irin wannan matsalar kuma har sun girma da shi suna suna yoyon fitsari da girman su wataƙila za a zo ma a gyara su wani ma suna yaran ma Allah ya sa aka gano da wuri sai a zo a kawo su sai a mu gyara su to kin ga wannan ma yana jawowa to akwai kuma yaran da aka musu fyaɗe su ma ana kan samun haka da yarinya mata fyaɗe ta samu irin wannan illan. Madam Diana Samuel ma'aikaciyar jinya ce da ke kula da mata da aka yi wa wannan aiki. Kula da muke da su shine mu nuna musu cewa su kula da jikinsu a ci abinci mai kyau kuma a kula da inda aka yi musu aiki. Eh. Kun taba samun matsala ga wani wata wadda aka yi wa aiki an taba samun wani matsala da sai da aka sake yi ko kuma haka ana samun matsala mm. so you, you cannot say 100% mm, mm. mm. ana samun matsala musamman kin ga wayanda ba sa cin abinci mai kyau in aka zo wajen can din ba za a samu wajen yana da kyau ba to kin gani aka yi aiki 50-50% chance ne mm. to amma wa'annan za a ga irin wanda ko kuma tsofaffi haka ya dan jima masu da wannan to in aka samu matsalan nan muna ga musu kasu samu damuwa domin wannan za a iya sake gyarawa wasu sun wata shida haka sai su dawo yansu wata kuma sa ce musu su dawo masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka kuma da haka muka zo karshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka domin ganin shirin ya zo muku sai kuma ni hawa umar da na shirya na gabatar a kullum nake cewa rigakafi ya fi magani mu huta lafiya lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.